Hukumar zaɓe ta Najeriya ta ayyana Rotumi a kere dolu na jam'iyyar APC a matsayin wanda ya lashe zaɓen gwamnan jihar Ondo. Farfesa Ambali na jami'ar Ilori ne ya bayyana sakamakon zaɓen. Farfesa Ambali ya ce Rotumi a kere dolu na jam'iyyar APC ya cika ƙa'idodin doka ya sami ƙuri'u mafi yawa inda ya samu ƙuri'u dubu ɗari biyu da arba'in da hudu da ɗari takwas da arba'in da biyu don haka shine ya ci zaɓen gwamnan jihar Ondo. Shi ko wakilin jam'iyyar apc ya ce sun ji daɗi kuma alkawarin da suka yi wa jama'ar jihar ondo a lokacin da suke yakin neman zaɓe to za su cika dukkan waɗannan alƙawura. we are happy to what we promise them that we will do the same we will do sai dai wakilin jam'iyyar pdp ya zargi hukumar zaɓen najeriya da cewa ita ce ta kulla tare da wasu masu wani ra'ayi suka jawo faduwar takarar su na pdp itayo jegede removed her the name of our candidates from the list of candidates ya ce cire sunan dan takarar su Iyitayo Jagede daga jerin masu takarar gwamnan jihar Ondo shine yasa ya fadi zaɓe ya ce an dare ana yi musu kulli-kulli kafin wannan rana domin su fadi zaɓen. Mambobin jam'iyyar APC dai sun banzama a tituna suna murna. Dan takarar jam'iyyar PDP Yitayo Jagede ya zama na biyu a zaben inda ya sami ƙuri'u dubu ɗari da hamsin da ɗari uku da tamanin sai Olusegun Oke na jam'iyyar AD wanda ya yi na uku da ƙuri'u dubu ɗari da ashirin da shida da tamanin da tara Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga birnin Akure a jihar Ondo, Najeriya.